إكراه في الدين قد تمت muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOA Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim ke muku sallama kuma zai kan tara ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na sharhin bayan labaru. Daga nan kuwa sai shirin na kokun san. Bayan shi sai mu kawo muku shirin na kissoshin rayuwa wanda Tahir Aminu ke gabatarwa. Labarin wasanni na nan tafiye kamar yadda aka saba. wanda zai kawo muku abubuwan da suka shafi ƙasashen afirka nahiyar turai da kuma nan yankin na asiya daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kamar yadda muka saba bayan shi kuma sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula wanda hassan barka zai gabatar kuma ya taɓa muku batutuwa da suka shafi lafiyar ku to amma kafin nan sai a dakaci kun labaran duniya To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Arewacin Najeriya ya samu kashi shida cikin ɗari na mukaman gwamnati a gwamnatin Tinubu in ji shugaban FCC. Isra'ila ta jajen ne dakatar da buɗe wuta har sau 80 ta kashe mutane 92 ta jikata 230 to kuma za ku ji cewa wato wata kotu a ƙasar faransa ta yanke hukuncin zaman gidan yari ga tsohon shugaban kasar nicolas sarkozy yanzu kuma ga cikakkun labaran arewa ta samu kashi 56 cikin ɗari. na mukamin gwamnatin Tunubu, in ji shugaban FCC. Mukaddashin shugaban hukumar daidaiton rabon makamai ta ƙasa FCC Honorable Kayode Oladele ya bayyana cewa arewacin Najeriya ya samu kashi 56 cikin uku cikin ɗari na mukaman gwamnatin tarayya da aka naɗa ƙarƙashin shugabancin Bola Ahmad Tinubu yayin da yankin kudu kuma ke da kashi 43.7 cikin ɗari. Ode wato Oladele ya bayyana hakan ne a Abuja yayin taron bita na kwana guda kan ƙarfafa jagoranci da gudanarwa na bisa Renew Hope Agenda. Ya ce wannan rabon yana nuna ƙoƙarin gwamnatin Tinubu ne wajen tabbatar da adalci da daidaiton wakilci kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada. A cewarsa arewa maso yammaci ko kuma arewa maso yamma ta kudu yamma yamma suna da ministoci mafi yawan mutane sha ɗaya su yayin da arewa ta tsakiya ke da takwas arewa maso gabas ke da bakwai kudu maso kudu ke da shida da kuma maso gabas ke da biyar bugu da ƙari arewa maso yamma ce ke da yawan mukaman jagoranci mafi girma inda take da da da hamsin bakwai sai arewa ta tsakiya da take da 139 da talatin da da tara kudu maso yamma take da da talatin har da biyu. ya tabbatar cewa hukumar fcc za ta ci gaba da bibiyar sabbin naɗe don tabbatar da cewa dukkan yankunan ƙasar sun samu wakilci bisa new hub agenda na shugaban ƙasa ahmad tinubu isra'ila ta keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta sau 80 ta kashe mutane 97 ta jika 230 rahotanni da gwamnatin gaza ta fitar ya nuna cewa sojojin isra'ila sun kece yarjejeniyar yadda aka cimma tsakani har so tamanin wanda hakan ya ja mutuwar falastinawa casa'in da bakwai da kuma kita ko kuma jikata wasu guda 230 na daban kuma tana ci gaba da cin zarafin wasu a yankuna daban-daban da ta mamaye. Duk da yajejen ne dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin Hamas da Isra'ila a Gaza a ƙasar Masar, amma Isra'ila ta dawo da ci gaba da kai hare-harenta lamarin da ya kawo suka mai tsanani daga bangaren jami'an gwamnatin Falastinu. Tun bayan da aka sanar da dakatar da buɗe wuta a Gaza sau tamanin kenan Isra'ila tana keta yarjejeniyar da hakan ya sanadiyar kashe mutane 97 wasu guda 330 kuma suka jikata. Gwamnati na yankin Gaza ta bayyana cewa keta yarjejeniyar sun hada wato da kai hare-hare kan gidajen mutane kuma sun zargi Isra'ila da fakewa da yarjejeniyar wajen sake haɗa kan sojojinta kuma tana ci gaba da kai harare a lokaci guda. Wata kotu a ƙasar Faransa ta yanke hukuncin zaman gidan yari ga tsohon shugaban ƙasar Nicolas Sarkozy. A yau ne tsohon shugaban ƙasar Faransa Nicolas Sarkozy zai fara zama a gidan yari na tsawon shekara biyar bayan da aka same shi da laifin haɗa kai ko kuma haɗa baki a watan da ya gabata kan badakkalar kuɗaɗen yaƙin neman zaɓe da ƙasar libya zaben shugaban kasa na shekara ta bakwai wanda ya sanya ya zama tsohon shugaban kasar na farko da wata kasa ta tarayyar turai da zai taba zama a gidan yari wannan hukunci dai ya faru ne daga zargin da aka yi wa gwamnatin mu'ammar kazafi ta libya da ba da wasu kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba a yakin neman zaɓe na sarkozy a shekara ta alƙalan faransa na yanke wannan hukuncin cewa tsohon shugaban ƙasar ya shiga wata makarƙashiya don ɓoye waɗannan kuɗaɗe duk da yake cewa an wanke shi da laifin yin amfani da kuɗaɗen libya kai tsaye da kuma zargin cin hanci da rashawa da kuma fitar da kuɗaɗen al'umma wannan lamari wato wannan lamarin ba wai bai kawar da tasirin sarkozy a cikin jam'iyyar masu ra'ayi mazan jiya ba a faransa a yan kwanakin da ne dai ɗansa ya kira ga magoya bayansa da su yi zanga-zanga haɗin gwiwa a gaban gidansa da nuna goyon bayansu gare shi da kuma nuna irin rawar da yake takawa a fagen 'yancin faransawa duk da matsalolin shari'a da yake ciki magoya bayansa da dama na ganin cewa wannan lamarin yana da alaka da siyasa yayin da wasu kuma ke ganin ya fallasa irin abubuwan da ke tsakanin 'yan siyasar yammacin duniya da gwamnatin gaddafi kafin tsoma bakin kungiyar tsaro ta nato a libya a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. To masu wa kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To da kyau, yanzu kuma labaran zai ci gaba. Kakakin ma'aikatokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa ƙuduri mai lamba 2231 ya riga ya kawo ƙarshe. Rahotanni sun bayyana cewa kakakin ma'aikatan harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baka'i ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ya yi a dangane da wa'adin Kuduri mai lamba 2231 inda ya ce a dawa da ƙasashen biyu masu kujen na kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya suka yi ga ƙasashen turai ya wanda cewa kwamitin tsaron ɗinkin duniya ya kasa yanke shawarar mai da kudurin da aka soke. Da yake magana a wajen taron manema labarai na mako-mako da yake yi, baƙa'i ya ƙara da cewa, kawo ƙarshen ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231 a ranar wato 18 watan Oktoba, ya nuna cewa duk wasu abubuwa da ƙudurin yake ɗauke da su a hukumance ya zo ƙarshe. Hakim ya ce ƙasar Iran ta ba da haɗin kai kan yarjejeniyar har zuwa shekara ta tara kamar da rahotannin mutane sha biyar ya bayyana na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya sai yarjejeniyar ko kuma sai dai yarjejeniyar da amurka ta yi a shekara ta takwas da kuma ƙasashen turai na biya ma amurka yara ta tsarin da aka yi kuma ya sa ba su yi aiki da wajibinsu ba. daga ƙarshe za ku ji cewa dakarun kare juyin juya halin musulunci na ƙasar iran sun ce a shirye suke su ƙarfa dabarun haɗin gwiwa da ƙasar yemen dakarun kare juyin juya halin musulunci na ƙasar iran sun bayyana cewa wato tana da cikakken shiri na ƙara faɗa dabarun yin haɗin gwiwa da dakarun kare juyin musulunci na ƙasar yemen da dakarun kare juyin musulunci na ƙasar iran tsakaninsu da ƙasar yemen wajen ƙalubalantar ƙashe abota girman kai da kuma 'yan sahayuniya. A cikin saƙon da kwamandan dakarun kare juyin musunci na Iran ya fitar a jiya Lahadi, mai janar Muhammad Pekpur ya miƙe ko kuma ya aike da saƙon ta'aziyya ga babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Yemen, Birgida Janar Yusuf Hassan Almadani na shahadar mai janar Muhammad Abdulkarim Algamari, wanda ya yi fama da rashin lafiya sakamakon rauni da ya ji a harin da isra'ila ta kai masa a watan agusta tare da wasu abokan aikinsa har da ɗansa mai shekara goma sha uku har ila yau ya taya madani murnar rantsar da shi da aka yi a matsayin sabon hafsan hafsoshin sojin ƙasar kana yi masa fatan samun nasara da kuma ci gaba da bin hanyar da algamari ya bari da kuma ƙara ƙaimi da tsayin daka kan maƙiya. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na sharhin bayan labaru ai saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 20 ga watan Oktoba shekara ta 2025 wanda ya daidai da 27 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan oktoban shekara ta 1947 aka amince da tutar majalisar ɗinkin duniya wadda za a yi amfani da ita a hukumance bayan kafa majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen yakin duniya na biyu an gudanar da batun samar da tuta guda ɗaya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma tambari ko kuma alama da ƙarshe dai a rana irin ta yau aka amince da tuta sannan kuma da tambari na majalisar ɗinkin duniya wanda take yin amfani da shi a halin yanzu launin tutar dai shine shuɗi sannan a tsakiya akwai tambarin majalisar ɗinkin duniya mai farin launi masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan oktoban shekara ta 2011 'yan tawayen kasar libya suka yi wa mu'ammar gaddafi kisan gilla an haife mu'ammar gaddafi a shekara ta 1942 ya yi karatun soja a kasashen ingila da girka a shekara ta 1969 tare da taimakon sojojin kasar libya ya jagoranci juyin mulki inda ya kifar da sarautar sarkin kasar muhammad idris sanusi bayan ya ɗare akan kujerar shugabancin kasar libya gaddafi ya share shekaru 42 yana mulki a kasar sai kuma bayan tasowar wata guguwar zanga-zangar yan jinin gwamnati a tunisia wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin zainal abidin bin ali a kasar kasashen yammacin duniya sun yi amfani da hakan wajen tallafawa wasu 'yan adawar gaddafi wajen shelanta tawaye da nufin kifar da gwamnatinsa wanda kuma daga karshe tare da taimakon kasashen turai waɗannan 'yan tawaye sa kashe mu'ammar gaddafi a garin sirt wanda yake yammacin kasar ta wanda kuma shine mahaifarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru 198 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan oktoban shekara ta 1827 aka fara gwabza yaki tsakanin mayakan daular usmaniya da kuma kasashen rasha faransa da birtaniya daya ɗaya bangaren yakin da ya fara ne bayan waɗannan ƙasashe sun ƙaddamar da hare-hare a kan manyan jiragen yaki na ruwa na dolar usmaniya waɗanda suke jibge a cikin ruwan navarone a arewacin teku na mediterranean domin taimakawa ƙasar girka wadda dalar usmaniya take mame da ita a lokacin wannan dai yana zuwa ne bayan boron da al'ummar kasar girka suka fara yi ne tun daga shekara ta 1821 domin neman yancin kansu daga mamayar dalar usmaniya karkashin turkawa wanda kuma hakan yasa kasashen turai suka miƙe domin taimakawa kasar girka ta fita daga karkashin dalar usmaniya an rusa manyan jiragen ruwa na yaƙi mallakin dalar usmaniya guda 60 a arewacin tekun mediterranean kamar da kuma a wannan yaƙi an kashe sojan dolar usmaniya fiye da dubu shida da karshe dai tilas dolar usmaniya ta yarda ta sha kayi inda ta amince aka rataba hannu akan yarjejeniya a cikin shekara ta alif da ashirin tara wanda kuma hakan ya baiwa girka cikakken 'yancin kanta masu dai ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau allah yi wa aitullah muhammad rida mahadi kani shugaban majalisar kwararru masu zaben jagora a ƙasar iran rasuwa an haifi aitula muhammad rida mahadi kani a ƙauyen kan wanda a halin yanzu yake cikin birnin tehran bayan ya halarci makarantu na firamare da kuma sakandare sannan kuma ya yi karatun sharar fage na addini a garin na kan ya yi hijirar zuwa birnin kum yana da shekaru goma sha bakwai a duniya domin ci gaba da karatu sannan kuma har zuwa shekara ta 1956 ya kasance a gaban manyan malamai waɗanda suke shahararru ta fuskacin bayar da ilimin addini a ƙasar daga cikin waɗannan malamai kuwa akwai ayatollah mushkini da haji shak abduljawad sadiki ba kuma akwai shahid saduki da wasu malaman da suka hada da allama fatabai ayatollah burjardi margayi imam komeni da dai sauransu bayan ya koma birnin tehran a shekara ta 1965 ayatollah kani ya shigaltu da koyar da ilmomin addinin musulunci a cibiyar hausa da take birnin tehran da kuma wata makaranta da ake kira da marawi sannan kuma a shekara ta 1968 ya karbi limancin masallacin altasisul jalili wanda yake cikin birnin tehran wannan masallaci ya zama tushe kuma ɗaya daga cikin manyan wurare waɗanda aka yi amfani da su wajen raya zamantakewa ta addini da kuma siyasa ta gugurmaya marigayi imam Khomeini a lokacin da yake fito na fito da gwamnatin sarki sha wanda hakan ya jawo aka kama ayatollah kani a lokuta daban-daban ana tsare shi a lokacin gwamnatin sarki sha shi ne malami na karshe wanda aka kama a karo na goma sha biyu kafin nasarar jun juhalin musulunci a ƙasar iran wanda kuma an sake shi a jajibirin nasarar jun juhalin musulunci a shekara ta 1979 bayan jun juhalin da aka yi a ƙasar iran an ɗora masa gudanar da ayyuka daban-daban daga cikin muhimman ayyukan da aka dora masa har da shugabancin kwamitin juyin juhali sannan kuma an taɓa bashi ministan harkokin cikin gida ya kuma taɓa zama mukaddashin firaminista ba ga kasancewarsa shugaban majalisar kwararru masu zaben jagora ya kasance shugaban jami'ar mamu sadiq alaihi salam sannan kuma sakataren ƙungiyar malaman addinin islama a birnin tehran ayatollah mahadawi kani ya rasu bayan fama da rashin lafiya na ciwon zuciya a wani asibiti da yake cikin birnin tehran آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin na mu koyi harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na da goma sha 117 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an je tattauna ta gudana dangane da gwarazan iraniyawa da suka taka muhimmin rawa ta fuskacin motsa jiki da kuma wasannin hawan dutse da dai sauransu a yau kuma za a ji tattauna tsakanin muhammad da ramin dangane da wasu daga cikin gwarazan iraniyawa din bayan da muhammad ya buƙaci ƙarin bayani dangane da gulam raza tahti wanda ɗaya ne daga cikin masu motsa jiki na iraniyawa da suka yi fice da kuma Furyayi Vali wanda shi ma ɗaya ne daga cikin gwarazan Iraniyawa. A kasance tare da mu bayan an saurari waɗannan kalmomi. kai ka faɗi. Pahlawan. Gwarzan gwaraza. Kahramon! Gwarzo. Ke. Da. U ke bud. Shi wane ne? Kushtigir. Ɗan kokawa. Olamfik. Wasannin motsa jiki. او شرکت کرد شی یا سالها شکرو هزار و نهصد و پنجا و دو دو بود ایا در دیترا در همسن دبیو هزار و نهصد و پنجا و شش دو بود ایا در دیترا در همسن دشده هزار و نهصد و شست دوبو قهرمانان گرازه جهان دنیا مسابقه گسه مسابقه ها جمع گسه مدال سرکر بنگرما او گرفت shi ya karɓa. Cera? Saboda me? Soma miguid. Ku kuna faɗin? U koma kard. Shi ya yi taimako? U komak mi kard. Shi ya kasance yana yin taimako. Hame. Duka. مردم متنی آنها می گفتند سو سنا فدن جهان پهلوان گرزن دنیا آنها دوست دارند سو سنا سن بو این زهرا قویان بو این زهرا وقتی wani lokaci نزدیک kusa قزوین garin قزوین زلزله girgizar ƙasa آن آمد یا zo آنجا چن او رفت شی یا تپی اعتقاد قدرچیوه از نظر اعتقادی اما هنگا تا ایمانی فرد متون مؤمن مؤمنی او مؤمن بود شی یا کسانچه مؤمنی حکومت حکومه ستمکار mai zalunci pahlavi ta pahlaviyawa او مخالفت می کرد شی یا کسانچه ینا ساباوا بسیار دیوه داستان جالب لبری میگه تروه من میدانم نی نسنی من دوست دارم بدانم نی اینا سون انسانی درباره دنگنده چیزهایی ابوبوه Kuma da bayan da aka saurari dukkan waɗannan kalmomi da za mu amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a sauri tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma Ramin waɗanda suke kallon wasanni ta hanyar talabijin suna kuma tattaunawa dangane da gwarazan Iraniyawa ga tattaunawar a cikin harshen farasanci. gufti تختی ham مثل پوریای ولی پهلوان است. تختی که بود؟ غلامرضا تختی یک کشتیگیر بود. او در سه المپیک شرکت کرد. او در چه سالهایی در المپیک شرکت کرد؟ در سالهای 1952 1956 و 1960 پس او از قهرمانان جهان بود بله او در مسابقه های مختلف مدال گرفت چرا به تختی پهلوان می گویید؟ تختی هم مثل پوریای ولی پهلوان بود و به همه کمک می کرد. مردم ایران به او جهان پهلوان می گفتند. پس پهلوانها مردم را دوست دارند و مردم نیز پهلوانها را بله وقتی در بوین زهرا در نزدیکی قزوین زلزله آمد تختی به آنجا رفت و به مردم کمک کرد تختی از نظر اعتقادی چگونه بود؟ او فردی مؤمن بود و با حکومت ستمکار پهلوی مخالفت می کرد. داستان پهلوانان ایرانی بسیار جالب است. دوست دارم درباره حسین رضازاده هم چیزهایی بدانم. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana sai kuma ƙara sauraronta tare da tarjama cikin تختی هم مثل پوریای ولی پهلوان است. تختی چه بود؟ کی کچه تختی کمان پوریای ولی گرزونی ونی تختی غلامرضا تختی یک کشتیگیر بود. او در سه المپیک شرکت کرد. غلامرضا تختی ونی دان شی یا halarci wasannin motsa jiki na المپیک guda اوکو او در چه سالهایی در المپیک شرکت کرد؟ شی او دنه شکرونه یا هلرچی واسنن موز جکی المپیک در سالهای 1952 1956 و 1960 a shekarun 1952 da shekarun 1956 da 1960 هجرا شمسیه پس او از قهرمانان جهان بود کنن شی یه دگه چکن گرازه ندونیا بله او در مسابقه های مختلف مدال گرفت ای شی یا کربی سرکر یبو گاسا دبن دبن چرا به تختی پهلوان میگویید؟ میسن یا اکه چه ما تختی گرزو؟ تختی هم مثل پوریای ولی پهلوان بود و به همه کمک می کرد. مردم ایران به او جهان پهلوان می گفتند. تختی شیما کمر پوریای ولی یا کسانچه گرزو نا تیمکون متانی متانن ایران سنا چه مسا گرزن دنیا پس ها مردم را دوست دارند و مردم نیز ها را کنن گرازا سنا سم متانه هکنن سوما متانه سنا سم بله وقتی در بوین زهرا در نزدیکی قزوین زلزله آمد تختی به آنجا رفت و به مردم کمک کرد I. a lokacin da girgizar ƙasa ta zo a ƙauyen goyin zahara a kusa da garin Kazbin, tahti ya je can ya kuma taimaka ma mutane. تختی از نظر اعتقادی چگونه بود؟ ta fuskacin imani yaya tahti ya kasance? او فردی مؤمن بود و با حکومت ستمکار پهلوی مخالفت می کرد. شی یا چه مچون نه مومونی پیتو yin پیتو دو fito da gwamnati چی تا پهلوی داستان پهلوانان ایرانی بسیار جالب است. دوست دارم درباره حسین رضازاده هم چیزهایی بدانم. labari dangane da gwarazan iraniyawa yana da ƙayatarwa sosai ina so in san wani abu dangane da tarihin hussein rezazadeh To madalla an ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da wasu daga cikin gwaraza da aka yi a iran waɗanda suka taka gagarin rawa ta fuskacin wasanni na motsa jiki waɗanda suka ɗaukaka sunan ƙasar ta wannan ɓangare musamman wasanni na kokowa da kuma sun kasance suna taimaka ma mutane a ɓangare guda duk abin da suka mallaka wanda hakan ya ba su farin jini kuma sunan sayi wazo har inda yau take a ƙasar ta iran kamar yadda kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke tashe ta ɓangaren motsa jiki da suke suna a duniya shine hussein razade idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri a wani sabon darasi amma ta wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama julai ta ɗauki shirin a fefe ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a mu a shiri na gaba Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da sani rastan na ayatollah shahid Murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sayarar imam alhassan almushtaba alaihi salam dan fatima salamullahi alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana yadda ibn abbas ya rubuta wa imam Al-Hassan alaihi salam wasiƙa inda a ciki ya gabatar da wasu abubuwa da dama daga ciki ya bayyana masa yadda zai nada shugabanni a ganinsa amma malamai sun bayyana masa cewa ya yi kuskure a inda yake ganin a yi amfani da masu daraja da kuɗi da ɗaukaka cikin al'umma don samun biyayyar mabiyansu wanda addinin musulunci bai zo da shi ba addinin musulunci baya ɗaukan wani da daraja fiye da wanda ya fi tsoron allah da kuma ayyukan alkhairi da kuma cancanta amma ba da matsayinsa a cikin al'umma kamar shugabanci wata ƙabila ko mai kuɗi ne ko kuma don ya fito daga wani gida mai daraja wannan addinin musulunci baya ɗaukar sa a matsayin komai. don mutane ɗaya suke sannan mun ga yadda imam ali salam a lokacin shugabancinsa inda wata bakureshiya ta zo masa salam tana cewa yanzu za ka daidaita ni a rabon dukiya da wannan koyan gata sai imam ali salam ya dube ta sannan ya ɗauko ƙasa a hannunsa yana jujjuya ta yana cewa wannan ƙasar da ke hannuna babu bambanci ko kuma fifiko tsakanin ta da kuma sashe a nan yana nufin wato turbayan da allah ta'ala ya halicci koyon garki da kuma ke kanki ba su da bambanci wajen allah don ke ba ya ce bai sa ki fifiko a kan wanda ba bakureshiya ba a wajen allah ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani tsoron allah wato akwai yiwuwar wannan ta ki tafi ki daraja a wajen allah kamar yadda hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam da dama wanda kuma suka shahara suka kawo dangane da hakan daga cikinsu akwai inda yake cewa dukkaninku daga adamu ne kuma adamu daga turɓaya aka halicce shi sannan ibn abbas ya yi maganar Yaƙar muawiya inda ya ce masa kada ya miƙa kai gare shi har zuwa abin da allah zai yi ko kuma mutuwa ta raba su amma bayan wannan imam alhassan salam ya rubuta wa muawiya wasiƙa inda yake kiransa zuwa shiga cikin abin da mutane suka shiga wato bai a gare shi sannan ya aika wasiƙar ta hannun mutane biyu masu daraja daga cikin sanannun mutane masu daraja a cikin al'ummar musulmi kuma su ne alharithu ɗan suwaida attamimi. tabi'i ne bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma ya rawaito hadisai masu inganci daga wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ishe ka girman sa cewa ya rawaito hadisai daga aliyu da abi talib salam amirul mu'minin sannan malaman hadisi sun ce shi amintacce ne thiqa sai kuma jundubil azdi al'amuri wanda ya kasance sahabin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne da kuma amirul mu'minin ali ibn abi talib salam shi ma ya ruwaito hadisi daga imam ali salam shi ne ya ruwaito hadisi wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa haddin wanda yake sihiri shine duka wuyansa da takobi wato kashe shi da takobi malaman hadisi sun ce mutum ne mai gaskiya kuma amintacce kuma fika ne ga kuma nassin wasiƙar kamar yadda take daga bawan allah alhassan amirul mu'minina zuwa ga mu'awiya da abu sufyan bayan haka lalle allah ya aiki muhammad sallallahu alaihi wa sallam rahama ga talikai ya bayyana gaskiya da shi ya murkushe shirka da shi ya kuma ɗaukaka larabawa a ko'ina suke sannan ya ɗaukaka ƙureshawa a keɓe yana cewa kuma lallai shi Alƙur'ani ɗaukakan ka da mutanenka ne a lokacin da allah ta'ala ya yi masa wafati sai larabawa suka yi jayayya akan shugabanci a bayansa ƙureshawa suka ce mu ne danginsa da kuma waliyan al'amarinsa kada ku yi jayayya da mu a cikin shugabancinsa a bayansa sai sauran laraba suka amince suka barwa ƙureshawa amma ƙureshawa sun yi jayayya da mu a cikin abin da larabawa su suka saka masu faufau ƙureshawa ba su yi mana adalci ba duk da cewa wasunsu sun kasance hakika masu falala a addini ne da kuma sabika a cikin musulunci kuma babu mamakin jayayya da kake da mu ya kai mu'awiya a cikin shugabanci ba tare da gaskiya da aka san shi ba ko kuma wani gurbi ko kuma alama na abin yabo mai kyau da kake da shi a musulunci amma dai mahaɗarmu a wajen allah ta'ala muna roƙon allah ta'ala ya kyautata mana kada ya ba mu wani abu a wannan duniya wanda zai tauye matsayinmu a wajensa a lahira Lallai a lokacin da allah ta'ala ya yi wa aliyu salam wafati musulmi sun ɗora ni a kan shugabanci a bayansa ka ji tsoron allah ya mu'awiya ka dubi al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka yi abin da zai hana zubar da jininta ya kuma kyautata al'amarinta wassalam wannan wasiƙar imam hassan salam ga mu'awiya kenan akwai wata siga ta wannan wasiƙar wacce tafi bayyana al'amuran da ya kawo amma wannan ya wadatar bayanin abin da wasiƙar imam alhassan salam ga mu'awiya ta ƙunsa sun hada da cewa da farko imam alhassan salam ya bayyana matsayinsa dangane da khalifanci a addinin musulunci yana ganinta a matsayin haƙƙi ne daga haƙƙin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa ko ahlul baiti alaihi salam ba wanda yake tarayya da su a cikinsa har abada kuma wanda ya kwace ta daga hannunsu to ya zalunce su ya kuma kwace haƙƙinsu ne imam alhassan salam ya kawo hujja kan haƙƙinsu na khalifanci da yadda ƙurashawa suka yi jayayya da sauran larabawa bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa su ne kabilar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato ƙurashawa su suka fi kusa da shi don haka su suka fi cancanta da gadon shugabancinsa don haka sun buƙaci larabawa wa'anda kuma su ne ansar wa'anda suka haɗu a saƙifa a madina suka fito da sa'ad ubada suna son naɗa shi a matsayin khalifa sai ƙurishawa suka zo suka shiga jayayyar da su daga ƙarshe dai suka bar wa ƙurishawa amma a cikin ƙurishawa akwai wa'anda suka fi kusa da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kan waɗanda suka yi jayayya da mutanen saƙifa kuma su ne iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam amma a lokacin da alil baiti alaihi salam wanda aliyu alaihi salam yake su suka buƙaci su bashi haƙƙin sa tare da gabatar da hujjoji irin wacce suka gabatar suka kuma kwace ta daga hannun larabawa ko kuma ansar kan cewa shi ya fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi sallam amma suka ƙi masa adalci kamar yadda laraba suka yi musu adalci sun ƙwace haƙƙin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallam sun hana sun hana su kuma Allah ne mai hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama na biyu kuma imam salam ya bayyana dalilan da ya sa suka janye daga haƙƙinsu bayan an hana su ita kuma shine tsaron bata da kuma wargajewa addinin musulunci da kuma lalacewarsa idan ba su janye daga neman haƙƙinsu ba sai suka janye saboda maslahar addinin musulunci dangane da wannan mahaifinsa imam ali salam ya ƙara bayyana haka a cikin wasiƙar da ya aika wa mutanen ƙasar masar faɗa inda yake faɗa musu a wani ɓangare daga cikin wasiƙan yana cewa a lokacin da ya wuce wato manzon allah sallallahu alaihi sallam ya rasu musulmi sun yi jayayya a tsakaninsu kan shugabanci a bayansa na rantse da allah bai taɓa faɗuwa a cikin tunanina ba ko kuma kwakwalwata ba kan cewa larabawa za su kwace shugabanci daga ahli baitin manzon allah sallallahu alaihi sallam ba bai taɓa zuwa mani kan cewa za su nisantar da ni daga barin shugabanci a bayansa ba ban ankara ba sai na ga mutane sun kwarara suna bai'a wa wani sai na janye hannuna har sai da na ga yadda mutane suna ja da baya suna barin addinin musulunci suna kira zuwa ga shafe addinin muhammad sallallahu alaihi wa sai na ji tsoro idan ban taimaka wa musulunci da musulmi ba to kuwa zanga tawaya da kuma rusawarsa sai kuma ya zama musiba a kaina zai zama mafi girma daga kubutar shugabancinku wanda idan da na same shi bai fi jin daɗin duniya na kwanaki kaɗan ba ne duk abin da yake ciki zai kawo kamar yadda hasken ruwa mara gaskiya yake gushewa ko yadda gajimare yake watsewa a sararin samaniya. To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu da sa'aya cikin shirmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu za mu tashi daga inda muka tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. labaran wasannin mako. Matasa a sauran masu shi'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wannan cin sami kawo kamar labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su ji cikakken shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma shiga cikin kwallon shirin inda za mu fara da nahiyar afirka kuma za ku ji cewa kungiyar kwallon kasu fa'iru ta najeriya ta tsallaka gaba da mataki hudu bayan ta nuna rawar gani a wasannin baya bayan ta buga inda jadawalin da hukumar kwallon kafa ta fifa ke fitarwa a duwata a wannan karan najeriya ta koma ta 41 a duniya ta biyar a afirka ta kuma shiga cikin jerin top 5 a afirka inda morocco take ci gaba da zama a matsayin ta daya a afirka a tasha biyu kuma a duniya sai kuma senegal ke yi mata da ta biyu a afirka sai kuma ta goma sha takwas a duniya sai kuma kasar masar sai kuma kasar masar ta talatin da biyu a duniya ta uku a afirka algeria kuma ta hudu a afirka ta talatin da biyar a duniya sai kuma kasashen ivory coast tunisia mali kamaru da afirka ta kudu su ne cikon sauran guda goma da suka kammala suka zama top 10 na afirka kenan dan wasan gaba na kungiyar fulham alex oyobi na dab da kafa sabon tarihi a gasar firimiya a matsayin dan wasan najeriya da ya fi buga wasanni a tarihin gasar idan Iwobi ya buga wasan da Fulham za ta kara da Arsenal a filin Caravan Cottage. Zai zama dan wasan Najeriya na farko da ya kai buga wasanni 299 a Firimiya. A halin yanzu Iwobi ya buga wasanni 298 inda yake da tsohon dan wasan Newcastle wato Shola Emeobi wanda ya rike wannan tarihin tsawon lokaci wannan zai kasance babbar nasara ga yobi e wanda ke da shekaru 29 a duniya tun da ya fara wasansa na farko a Premier ranar 27 ga watan Oktoba lokacin da Arsenal ta fafata da Swansea cct. Tawagar Sufa Eagles ta Najeriya ta hallasa abokiyar karawarta Benin da ci hudu da nema a wasan zagaye na goma na neman tikitin zuwa gasar kofin duniya da suka buga a filin wasa na godul a fabio da ke birnin oyu na jihar akwa ibom najeriya ta jefa kwallayenta guda uku ta hannun dan wasan gaban galatasaray vico osimhen wannan nasara ta janyo najeriya ta koma matsayi na biyu da maki sha bakwai da kwallaye shida a wasanni goma ta buga wasan da kungiyar kwallon kafa ta kano pilas ta buga da shooting stars 3sc ta ibada a gasar firimiya ta najeriya ya ba da kura banda 3sc din ta zura kwallo a ragar filas a mintunan ƙarshe na wasan hakan ya jawo tashin hankali tsakanin magoya bayan filas da 'yan wasan na 3cs ahmed musa ya nemi afuwar kungiyar 3cs akan abin da ya faru da 'yan wasan a wasansu a kano wasan wanda aka buga ranar lahadi 12 ga oktoba a filin wasan sana abacha da ke kano ya kare ne da ci ɗaya da ɗaya inda shooting stars ta ci kwallonta a minti na 94 da wasan ana gab da gama wasa kenan hotunan bidiyo da ke yawo a yanar gizo sun nuna yadda magoya bayan kungiyar kano pilas suka harzuka har wasu suna dukan yan wasan shooting stars da jami'an wasa a filin wasan yayin da suke ta kokarin tsiya da lafiyarsu to yanzu kuma bar mutum tafi mai shari kan harkokin wasanni da ke garin jos jihar plateau umar news domin jin halin da ake ciki a wani bangare na wasanni a najeriya kuma abin da yake cewa ta babu goma ba daɗi Wannan shi ne karin magana da ya fi dacewa da halin da Super Eagles na Najeriya suke ciki a halin yanzu. A Super Eagles na Najeriya sun kasa samun cancantar halartar gasar cin kofin duniya kai tsaye. Kofin duniya da za a buga a shekarar 2026. Yanzu dole sai sun yi playoffs wato sun buga wasu wasannin kafin su iya kaiwa wannan matsayin idan da super eagles sun gama a na farko a rukunin da suka buga wanda afirka ta kudu ce ta gama a na farko da yanzu tana ɗaya daga cikin suna ɗaya daga cikin ƙasashe guda tara da za su wakilci afirka nahiyar afirka kai tsaye a gasar cin kofin duniya a wannan karan an ba wa nahiyar afirka wato gurbi guda goma ne guda tara kai tsaye na goma kuma sai an bi wasu matakai kamar haka yanzu da Najeriya da Gabon da Kamaru da kuma DR Congo su ne za su fafata tsakaninsu a wasannin neman ɗaya daga cikinsu ya tsallaka zagaye na gaba domin buga wasu wasanni shi ma nan gaba da wasu ƙasashe domin ƙoƙarin shiga gasar cin kofin duniya bari in yi bayani dalla dalla najeriya ta gama na biyu a rukuninta ita ma gabon ta gama na biyu kamaru ta gama na biyu haka ma dr congo ta gama na biyu su ne kasashe guda hudu na farko da suka gama na biyu biyu saboda haka su aka zaɓa saboda makin siyakai za su buga a wasannin playoffs wato wasannin semi-finals kenan Najeriya za ta kara da Gabon ranar goma sha uku ga watan Nuwamba haka ma kamaru suma da DR Congo. Ranar goma sha shida ga watan Nuwamban za a samu wanda ya ci wasan Najeriya da Gabon da kuma wanda ya ci wasan Kamaru da Congo za su buga wasan ƙarshe. To Najeriya dai muna sa ran za su iya buge Gabon amma su san cewa Gabon ba kamar sauran ƙasashen da suka kara da su a baya ba ne. su ma sun yi iya ƙoƙarin su kuma an ga cewa za su iya saboda haka ba kamar lasa ba ne to haka su ma tsakanin kamaru da diyar congo duk wanda ya daure ya buge wani to zai haɗu da wanda ya buge wani tsakanin najeriya da gabon kuma wannan wasan ƙarshen duk wanda ya ci wannan kofin shine ya cancanci ya je ya buga wani wasa na nan gaba tsakanin nahiyoyi wato ƙasashe da suka fito daga nahiyar afirka da ko asiya da kuma amurka ta kudu wato south america a cikin wayannan nahiyoyin akwai kasashen da da su ma ba su samu sun yi nasarar halartar gasar kai tsaye ba to su ma za su kara da wacce ta fito daga afirka guda ɗaya tilo su ma a nan ne za a buga wasa a mexico a watan maris na shekarar 2026 domin a ga wanda zai iya cike wannan gurbi da ake nema najeriya dai ana sa rai za ta yi ƙoƙari ta kai wannan matsayi in kuma bata yi ba duk ƙasar da ta samu ta lashe wannan wasanni na playoffs da za a buga ranar goma sha uku da sha shida ga watan nuwamban wannan shekara to ita ce za ta je wannan wasa kuma in ta yi nasara ta doke abokiyar wata a can to za ta samu damar halarta gasar cin kofin duniya da za a buga a shekarar 2026 ta cike gurbin afirka guda na goma kenan tunda yanzu akwai kasashe guda tara cis wayanda suka lashe rukuni guda tara da aka tafafatawa sai a makon da ya gabata ne aka samu aka kammala. To madalla a gaida Umar Yunus game da gudunmuwar da ya bar a cikin shirin yanzu kuma bari mu karkata bari mu karkata zuwa yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya inda za mu fara da kasar iran domin mun da ake toyawa tawagar ma ta kasar iran ta doke rasha da ci hudu da uku a wasan sada zumunta na biyu da suka yi a ranar talasabar a a tulista arena da ke tula a kasar rasha a yau ne kungiyar a kungiyar kwallon kafa ta maza ta iran za ta buga wasan sada zumunta na biyu da rasha a filin wasa dukkanin kungiyoyin biyu suna amfani da wasannin ne domin kara kaimi. da kuma haɗa kan ƙungiyar gabanin babbar gasa ta ƙasa da ƙasa ali akbar garib shoshi memba ne a tawagar wasan motsa jiki na ƙasar iran ya kafa sabon tarihi a duniya kuma ya lashe lambar zinare a cikin nau'in kilogiram 700 a gasar tsere ta duniya na shekarar 2025 da aka yi a kasar masar an gwada bikin bada lambar yabo ta wasan kwallon kafa na asiya da fustal na shekara 2025 a birnin riyadh na kasar saudiya an gwada bikin bayar da lambar yabo ta wasan kwallon kafa na asiya da futsal na shekara 2025 a birnin riyadh na kasar saudiya a bangaren mata kuma marziye ja'afari shugabar kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar iran ita ce babbar mai horar da mata yayin da salar agapur ya lashe kyautar 'yar gasar 'yan wasa mafi nuna kwazo a wasan futsal a wannan shekara. tun kuma mu ji irin wasannin da za a buga a gasar kwallon kafa cin kofin firimiya na kasar Iran a ran Juma'a mai zuwa za a buga tsakanin Malavan da Istiklal sai kuma Police ta kara da zuba han sai kuma Aluminium Arak ta kara da Misraf Sanjani Chadar Mabrodikan ita kuma ta kara da Khair Khurram Abad sai Folat ta kara da Shamsu Azar Kazvin a ranar Asabar kuma za a buga tsakanin galgahar sajjan da kuma tarakto ranar lahadi kuma in allah ya kai mu da lafiya a ce raini tsakanin sefahan da fekan sai kuma fajr sifosi ta buga da istiklal to yanzu kuma sai nahiyar turai inda za mu leƙa mu ga irin halin da ake ciki da kuma yadda ake tuya a bangaren wasannin ƙwallon kafa real madrid ta zayyana sunayen 'yan wasan baya guda uku waɗanda za a yi yunkurin ɗaukar kyauta a bazara mai zuwa kuma sun hada da ɗan wasan crystal palace da ingila mark gohi mai shekara 25 ɗan wasan bayana bayan munich da faransa doyot opamecano mai shekara 25 da haihuwa sai kuma ɗan wasan liverpool da faransa ibrahim konate mai shekara 26 ana yi wa chelsea kallon ƙungiyar da ke kan gaba wajen fitakar siyan ɗan wasan tsakiyar ingila Morgan Rogers mai shekara 23 da haihuwa daga abokiyar hamayar ta Aston Villa. A ranar Asabar aka baiwa kociyan Barcelona Hansi Flick jankati a wasan mako na takwas a La Liga da suka doke Girona biyu da ɗaya. Kenan kociyan ɗan wasan ƙasar Jamus ba zai gyara gamar El Clasico ba tsakanin Real Madrid da Barcelona ranar 20 Oktoba da muke ciki. da wannan sakamakon barcelona ta koma wato kan teburin la liga da maki 22 da tazara daya tsakanin real madrid wadda aka je getafe wannan shine karo na biyu da aka baiwa flick jankati a barcelona a bayan ranar 7 ga watan disamba na shekara 2022 a karawar da suka yi da real batis daga nan ne aka dakatar da shi wasanni biyu. Nottingham Forest ta kori kocinta Ange Postacolo eh, minti 17 tsakanin da ya sha kashi uku da babu a hannun Sarchi City a City Ground wasan Premier League ranar Asabar. Ɗan sallami ɗan ƙasar Australia kwana 39 da fara aiki wanda aka naɗa ranar tara ga watan Satumba. kenan shine mai horarwa da aka kora cikin kankanin kwanaki a tarihin premier league wasu watanni na cewa forest sun tafi tsohon kociyan everton sindich domin maye gurbin Postecoglou watakila a baiwa Roberto Mancini aikin kociyan kungiyar. Inter Miami ta yi watsi da raɗe raɗen cewa tana shirin sayan ɗan wasan Brazil Nima mai shekara 33 da haihuwa a watan Janairu yayin da kwanta sa sake shirin karewa a Santos. Crystal Palace na shirin cefanar da ɗan wasan bayan Ingila Maguihe a watan Janairu kuma a halin yanzu ba liverpool ce ke kan gaba a jerin kungiyoyin da ke bibiyar dan wasan mai shekara 25 ba barcelona da real madrid da bayern munich suna bayyana sha'awar su manchester united ta haka ba farashin fan miliyan 40 kawai kafin dinta bruno fernandes mai shekara 31 da haihuwa a lokacin da ake alakanta bayern munich da dan wasan tsakiyar na portugal liverpool na shirin mika yin euro miliyan 90 don siyan ɗan wasan gaban sifaniya da athletic club nico williams mai shekara 23 da haihuwa ana kuma sa ran liverpool din za ta nemi ɗan wasan bayan borussia dortmund da jamus nico skoltabak mai shekara 25 a bazara mai zuwa Thomas Orale, wurare lokacin da aka shirin ya ka jiki na ga ya zama wajibi in duk aya a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wasu labaran da suka shafi nahiyar afirka nahiyar turai da kuma wato nahiyar asiya amma kafin nan amma dun kowa da kowa ni ma dugun shi nake muku sallama nake cewa kuna iya ci gaba bin shan shirye a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka na ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da fatan masu da zama kuma su jaɗin shirin inda a wannan karan mun gaito muku husaini saharabi ne wani wata mawaƙi a nan ƙasar iran wanda kun saba jin muryar shi a cikin shirin namu da fatan masu wariya su kasance tare da mu kuma shirin zai ƙayatar da su ai saurari lafiya اصار ای بخت ما گم رفته ای وای بزن هم بود دلم بی هم زبونه اصار ای بخت ما گم رفته ای وای بزن هم بود دلم بی هم زبونه چه بابی دلم شو ماجراشه چقدر شروه چقدر غم تو صداشه چه وابی دلم شو ماجراشه چقدر شروه چقدر غم تو صداشه کجای هم بون کجای یار جونی کجای هم بون کجای یار جونی فقط آواز تو دار و دواشه فقط آواز تو دار و دواشه بزن تا دلم سامون بگیره an gaishe ka Husaini Saharabi ce mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waka da ka rera mana da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su to bari in daga aya a nan saboda karancin lokaci amma a biyo mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wani ci gaban shirin amma kafin wannan lokacin bari haɗa ku da hussaini Saharabi domin jin waka ta biyu da ya zama a cikin shirin amma idan waɗanda suka taimaka shi ne kamala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. tu sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haɗuwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan. da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa voh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin To madalla kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattuna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da Dr. sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda uh, kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗai-ɗai-ɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su wayannan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo hausa voh inda a yau shirin ke haska fitilarsa kan ciwon sanyi wanda kuma muke kan tattaunawa tare da Dr. Sa'idu Ahmed kwarar likitan mata a asibitin dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To Dr. shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi? Na, kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su ƙarara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaka ta irin wannan hanyar yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokan abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewan yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai Ah, akwai waɗanda yake al'adansu za, mu ga misali yanzu ah, kamar akan ce akwai wanda yake ta ƙwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta ƙwayan cuta na kamar viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma ƙwayan cuta ma na parasite ne kamar protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa waɗannan cututtukan ba mu ce waɗannan bakteriya ne yake kawo su waɗannan viruses ne ko waɗannan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma waɗannan mu ce su waɗannan parasite ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to na bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tun da magana al'aura ake yi a yadda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi mana a makon da ya gabata ya taɓa mana batun halittun na bakteriya. To dukta a matsayin tambayar mu ta gaba shin wai su waɗannan halittun na bacteria menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? Bakteriya kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami waɗannan cututtuka. Misali, ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa? Na farko shi ne kamar misali mace mai ciki, duk mata da take ciki, saboda yanayin da take kula da wannan cikin, za mu ga cewa ita garkuwar jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba. To yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bakteriya da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bakteriya ko waninta zai iya zama illa a jikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin wayannan sukan sami daman cutar nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial ah, vaginosis wanda shi wannan ah, misali kwayan ah, cuta na bacteria yake jawowa abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection to fungal din nan aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a so min ja da yalo a so min farin kafsu a so min waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal din da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi. wasu kuma eh, larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na kasancewan irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsiro da mata suke gani na ah, halitta na wata-wata ɗinnan kamar hormones kenan da ake faɗa za a ga ko da lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun naƙasu ya shigo kuma ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan ah, kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kowane alamu ne suke bayyana ga wanda ya riga ya kamu da wannan ciwon ga amsar da ya bayar. na to alamu dai kamar wanda suka fitowa fili a alakulla halin na farko akwai batun a kaikayi yawanci za a samu masu irin wannan larurar zai zama na al'aurarsu ko yana yawan musu kaikayi har ma wasu akan samu rashin sa'a da in har suna da shiga cikin al'umma har sai a gane suna yawan soshe-soshe har wasu sukan yi cewa wacce kowa ne me ke damun ka ne na ga tun da aka zo an kasa zama sai soke sosai sosai ake na biyu kuma shine wani farin ruwa haka da za mu gani yakan fito to shi wannan farin ruwan kafin mu ce alama ne na ciwon sanyi yana da kyau mu yi bayani cewa farin ruwa da musamman iyayen mata suke gani yana akwai wanda yake ba na larura ba ne akwai kuma wanda yake na larura shi wanda yake ba na larura ba ne ya fi samun mata wanda suke yanayin shekarunsu ya kai na haihuwa kuma bai wuce na haihuwa ba ina nufin sun balaga kuma ba su kai can a tsufa inda har sun daina haihuwa ba to yawa yanayin su wa'annan mata da muke magana suna samun canjin jikinsu wanda yakan sa lokaci-lokaci za su ga shi wannan ruwa yana zuba wani lokaci fari wani lokaci kamar ruwan kwai hakan nan a kalan shi to shi wannan ba yi da matsala sannan wasu ma sukan gan shi a misali lokacin da suka samu wani labari mai daɗin da har ya ɗaga musu hankali hakan nan sai a ga wasu matan sun samu wannan wasu kuma sanda suke wurin jima'i na zaman aure su ma suna samun irin wannan zuba ruwa to shi wannan ruwa da muke magana ba irin wannan ba ne wanda muke magana shine wannan wanda za ka ake samu na daidai yana da wari kamar yadda muka san karnin kifi haka za mu ji warin shi na biyu kuma a wani lokaci a gan shi fari wani lokaci kuma a gan shi kamar kalan toka-toka hakan nan sannan kuma yana da kaikayi sosai a tare da duk sanda aka zo yin fitsari za a dinga jin zafin wannan fitsarin sosai kuma yana yana damun mata sosai a yanayin zamantakewansu na aure da kuma na al'adansu to wa'annan su ne mahimman kamar manyan alamu na ɗaya mun yi magana akan kaikayi da za a ji na al'aura na biyu mun magana wannan Eh, ruwa da za a mace za ta gani yana zubowa daga gabanta na uku shine za ta dinga jin wani maman jikinta hakan nan kamar an matsowa da mutum garwashin wuta duk bangaren jikin shi sannan na biyar wanda yake da mahimmanci shine akan samu ciwon mara wasu da yawa za su samu ciwon mara wasu kuma babu wannan batun ciwon mara tare da su to wayannan su ne kusan a muhimman alamomin da mai ciwon sanyi yakan bayyana da shi a duk sanda ya kamu da wannan shi da rura. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan dasa aya a cikin shirin kafin nan da ya godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sa'idu Ahmed, kwarar likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku a kasance lafiya. Kurwa kaɗai dan su ce rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi.